na san mutane da yawa sun san sketch 1 wannan sketchware da ake ce masa sketchware pro wanda ba lallai ka iya samun sa a play store ba ko da ake ka same a play store to ba za ka samu wannan original din a play store ba to kai tsaye zan gaya muku amfanin sa da kuma yanda ya dace a ce ku amfani da shi in da kasance cewa kana creating ne na application kana so kana creating na application kana so ka creating na application mai kyau in ma website din ka ne in ma wani wannan kake so ka yi wa wani application din to kai tsaye za ka yi amfani da wannan sketchware din sketchware din nan yana da daɗin amfani kuma sannan za ka ji daɗin amfani kuma sannan yana da sauƙin koya amma yana da wahalar koya da duk wanda ya kasance da farko da koya amma in ka iya za ka gani da cewa dukkanin wasu abubuwa suna da sauki domin a cikin sa ba wai ba hada application din drag and drop ko zai koya maka ba a'a zai nuna maka cewa ga yanda ake yin coding kuma sannan ga yanda za ka yi coding za ka hada abubuwa da coding wanda ya zama cewa ko ba a website din ba za ka iya kodin ka rubuta shi domin menene domin a rubuce sai dai ka dauko komai ka mammanna kamar soke taka haka yake ake ke bayar da komai to ka sani in dai har ya kasance baka da kwamfuta ba ka yin amfani da android studio kamar android studio haka wanda zaka iya creating na application a ciki to idan baka da shi to kai tsaye ka amfani da Sketchware pro din nan domin akwai hanyar da suka bada wanda zaka iya zaka iya ɗaukar project ɗinka kamar da shi cikin android studio ka ɗauki wannan file ɗin na wannan application ɗin da ka haɗa kuma sannan kamar da shi zuwa android studio ka yi operating ɗin dukkan wani operating da zaka yi masa zaka iya masa kai tsaye yasa na ce ku zaɓi wannan application domin yin amfani kuma sannan yana ba da dama ka ƙirƙiri application offline kuma sannan kuma sannan ka yi testing ɗinsa offline kuma sannan ko da mai inda haka na store a wayarka kana da zarar ka yi creating ɗin application ɗin ko da a ce yayi ko bai ba to da zarar ka yi exporting ɗinsa to zai zaka iya install ɗinsa akan wayarka ka duba abin da ya daidai da abin da da bai daidai ba kuma sannan live update in da kai masa wannan installation live update zai hau wannan shine bayanin mu takaitaccen bayanin mu akan sketchware pro wannan sketchware pro din yana da matukar amfani kuma sannan ka sani ana hada abubuwa da dama a cikin sa an haɗa application da dama a cikin su wanda yana da sauƙin amfani dukkan wani mai amfani da wato ina baka shawara kai amfani da wannan sketch waya din duk da dai shi yana da wahala amfani kuma sannan yana da wahalar koya ba lallai kuma ka samu cikakken bidiyo akan yayin da ake abubuwa da dama a cikin sa ba ba lallai ka samu cikakken bidiyo akan da ake abu ko da a ce kai ka samu wani abin to zaka zo ka zaka je ka tadda wani abin cewa an yi operating din wannan abin da aka yi a cikin wannan bidiyon zaka tadda cewa an yi operating din wannan abin yanda yake a cikin wannan bidiyon a yanzu ba haka yake ba saboda me saboda duniya tana ci gaba kai ma ko da ce ka kirkira fa dole ne sai ka rika canza wasu abubuwa a cikin sa kana ƙara kawo masa na ci gaba yasa nake baku shawara ku amfani da Sketchware Pro kuma sannan yana sauke yana sauki application da MB mai sauki kuma sannan zaka yi dora masa ADS da dai sauransu sai karka manta kai following idan ka ji wannan bidiyon kai following din wannan page namu kuma sannan kai subscribe din mu a YouTube mun gode sai mu hada bidiyo na gaba